Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Lahadi tara ga watan Janairu a shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Wasu 'yan bindiga a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya sun sako wasu ɗalibai talatin da malami ɗaya bayan sun shafe watanni bakwai suna garkuwa da su kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana. Yayin da makomai Ukraine da yiwuwar zaman lafiyar Turai bayan yakin cacar baka yake tangal-tangal, Amurka da Rasha sun yi wata tattaunawa mai muhimmanci da za a iya tsara makomarsu ba kawai dangantakarsu ba a jiya asabar majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta gudanar da tattaunawa a ƙasar sudan da nufin ceto rigingimin dimokuraɗiyya a cikin wani mawuyacin hali da ya biyo bayan jin mulkin watan oktoban bara da firaministan ƙasar ya yi murabus a makon jiya. to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar zamfara ya kai ziyara ƙananan hukumomin da wasu 'yan bindiga fiye da 350 suka kai hari a jihar don jajanta musu yayin da mazauna garuruwan da harin ya shafa da yawa sun guje wa gidajensu. Bayan haka za ku ji cewa a jihar Kebbi har yanzu akwai ɗaliban da aka sace da ke hannun 'yan ta'adda kuma su 'yan mata ne. Wani lamari da jama'a ke bayyana damuwa a kai. Muna kuma tafi da rahoto a kan wasannin kwallon kafa da gudun tsere da rundunar ruwan da zaman lafiya ta jihar Plateau ta shirya a tsakanin matasan yankunan da ake yawan samun tashin hankali. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu 'yan bindiga a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya sun sako wasu ɗalibai talatin da malami ɗaya bayan sun shafe watanni bakwai suna garkuwa da su kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da yara dubu ɗaya da ɗari hudu aka yi garkuwa da su a shekarar da ta wuce. Mafi yawancinsu a lokacin da 'yan bindiga suka kai hare-hare a makarantu da kwalejoji wanda aka fi sanin su da 'yan fashin daji. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara da cewa ana sakin ɗaliban cikin sauri bayan an biya kuɗin fansa amma har yanzu akwai ɗalibai ɗari biyu da ba a gani ba kakakin gwamnatin jihar kebbi haya sarki ya faɗa jiya asabar da daddare cewa ɗalibai talatin na makarantar gwamnatin tarayya da malami ɗaya sun iso birnin kebbi bayan an sako su za a duba lafiyarsu da kuma tallafa musu yayin da za a sada su da iyalansu ya faɗa a cikin wata sanarwa. yayin da makomai ukraine da yiwuwar zaman lafiyar turai bayan yakin cacar baka yake tangal-tangal amurka da rasha sun yi wata tattaunawa mai muhimmanci da za a iya tsara makomarsu ba kawai dangantakar su ba amma dangantaka tsakanin amurka da kuma kawayenta na kungiyar tsaro ta nato hakika ba ta da kyau ko da yake barazanar mamiye ukraine zai zama kan gaba a jandar a jerin manyan taruka da za a fara a ranar litinin mai zuwa amma akwai takun saka da ke ci gaba da ruruwa amma ba shi da alaka da su tun daga sarrafa makamai zuwa laifuka ta yanar gizo da kuma batutuwan diflomasiya don washington da moscow su shawo kansu idan ana son kwantar da hankula kuma mataki na baya-bayan nan na tura dakarun rasha zuwa kazakhstan zai iya mamaye gaba ɗaya tattaunawar abubuwan dai suna cikin haɗari da gargaɗi daga ɓangarorin biyu na gazawar abin da zai biyo baya idan sansan biyu suka sanya kansu na abin da zai iya zama kusan abin da ba taba gani ba a turai a wannan makon. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta gudanar da tattaunawa a ƙasar Sudan da nufin ceto rigingimin dimokuraɗiyya a cikin wani mawuyacin hali da ya biyo bayan juyin mulkin watan Oktoban bara da Firaministan ƙasar ya yi murabus a makon jiya. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan Volker Pates ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa tsarin siyasa da majalisar ɗinkin duniya ta daidaita zai nemi hanyar da za ta ɗore wajen tabbatar da demokuraɗiyya da zaman lafiya a ƙasar ba a bayyana kai tsaye lokacin da za a fara tattaunawar ba fates ya ce za a gayyaci manyan masu ruwa da tsaki a sudan da suka hada da sojoji da ƙungiyoyin 'yan tawaye da jami'in siyasa da masu zanga-zanga don shiga cikin wannan tsari da kuma ƙungiyoyin fararen hula da na mata kawo yanzu dai babu wani karin haske daga rundunar sojin kasar kan yunkurin na majalisar ɗinkin duniya. To madalla kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, kimanin mahara 'yan bindiga 350 ne suka kai haran kan mai uwa da wabi kwanaki uku a jere a ƙananan hukumomin Bukuyam da Anka da ke jihar Zamfara. lamarin da ya tilastawa mazauna ƙauyuka bakwai na ƙaramar hukumar bukuyim da anka ƙauracewa su don tsira gwamnan jihar zamfara bello matawallan muradin ya kai ziyara ƙananan hukumomin da aka kai harin don jajanta musu wakilin muryar amurka sani sha'ibu malumfashi ya aiko mana da wannan rahoto 'Yan bindiga su ɗari uku da hamsin sun jera kwanaki uku a jere suna kai zafafan hare-hare na kan mai uwa da wabi wanda hakan ya kai su ga kashe mutane masu ɗimbin yawa da kuma kone-konen dukiya da suka yi. Sanadiyar hakan ya tilastawa mazauna ƙauyuka bakwai na ƙananan hukumar mulkin Bukuyum da kuma Anka suka kaurace gidajensu. A hukumance dai babu ta'akibin waɗanda aka kashe. To amma maƙocin garin ruwan jema da kuma kurfa inda lamarin ya fi kamari ya bayyana man cewa daren talata wayewar narba eh. yan bindigar ta garin garin ya yi suna suna da irin tsagi ne da tsohon wasu abubuwan da ba za su iya cin galaba a kai ba sai dai a shekarun da talata da dare wayewar narba ba a kai hari wanda sun yi gangami ne wanda za su iya kai sama ga barawo sun kwara da rinsu da abu. jama'a sarkin dankon bukuyu mai martaba alhaji muhammad usman junaidu ya bayyana wa gwamna bello matawallan maradin wanda ya kai masa ziyarar ta'aziyya a fadarsa cewa. tuni dai a wannan kuma mun shi abin da muka samu mutum ashirin da biyu mun ka samu da kamar cewa su kuma muna da labarin wasu waɗanda suka tsere suna mafara yanzu haka mai girma um, ya gano an mutu goma shi da mafara irin waɗanda ke bacewa to an sa su cikin waɗanda mutu shi da mutum mutum ashirin da ɗaya kuma a kowane ce da da mafara a gefen arewa mun samu garuruwan da ne shafara za su kai gari bakwai amma waɗanda aka kona gari su da aka kona ko ba duka aka kona ba wani gari ma gidan mutum biyu aka kona wannan adadi na masarautarsa kenan to amma kuma sarkin ya ɗora laifin bambancin da aka samu na adadin waɗanda abin ya faru da cewa shaci faɗi ne kafofin sada zumunta wato social media waɗanda suka yaya a abin da suka so. muna so mu ja kunnen yan jarida ba su kaɗai ba musamman masu ɓannan ba yan jarida ba ne masu yan jarida social media sun yi ɓanna cikin jawabinsa a fadar sarkin gwamna bello matawale cewa ya gwamnati na da duk abin da za ta iya yi ta tabbatar da ta kai jami'an tsaron garuruwar nan kuma an tai da su tare da jami'an tsaron an tsare su a garuruwar kuma soki lamirin masu murna da abin da ke faruwa yanzu a zamfara. akwai waɗanda su kansu bukatar su kar a zauna lafiya domin bukatar su idan an zauna lafiya bai da matalla zai samu nasara ya kamata mutane su san da cewa Allah ba mu wannan mulki ko shi zai tsare mu gwamna bello Matawale ya kuma ziyarci yan gudun hijira kamar da kuka sani wannan ibtila'i yana da mama da kowa Allah shi isan muku Allah shi tona musu asiri masu tada kuma kuna nan wanda za ta muku wannan abu da aka zo muku sannan kuma gwamnati za ta tsaye Allah da za ku koma garuruwan binciken da na gudanar ya nuna cewa 'yan sa kai ne na garuruwan da a da baya shigowa wa 'yan bindiga sabili da irin shirin da suke da shi wanda bindiga ba ta kama su suka je bayan gari suka kare garinsu a lokacin da suka samu bayanin cewa 'yan bindigar sun taso ganin hakan suka dan fara mai da martanin farmaki su kuma 'yan bindiga suka koma baya suka je suka yi sabon shiri da gangami suka da suka fan musu wanda hakan ya kai ga inda ake yanzu sanshi murya amurka daga gusau a najeriya A gaida sani sha'ibu malamfashi da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. yau lahadi sojoji masu aikin ceto sun share hanyoyi da ke kewaye da wani gari da ke kan tsauni a pakistan inda dubban masu yawon bude ido ke zama bayan da mutane 22 suka mutu a motarsu da ta makale a dusar kankara garin shakatawa na muri mai tazarar kilomita 70 daga arewacin islamabad ya cika da masu yawon bude ido da masu zuwa su dawo a rana a makon da ya wuce bayan da dusar kankara da ba a saba gani ba ta mayar da shi wani wurin hunturin sanyi sai dai wata dusa kankara da ta zuba da yawa da ta kayar da bishiyoyi ta toshe hanyoyin shiga da fita garin waɗanda ke manna da tudu da kwararruka a tsayin mita dubu biyu da ɗari uku ba dusar kankara ba ce kuma ba dusar kankara ba ce da yawa ba a taɓa yin irinsa ba da kafa hudu zuwa biyar ya sauka cikin sa'o'i kaɗan tare gola wani jami'in gudanarwa a gundumar tiya gali da ke kusa da wurin ya shaida a kamfanin dillancin labarai na afp ban taɓa ganin irin wannan dusar kankara ya mai yawa ba a rayuwata akwai iska mai ƙarfi da bishiyu suka tumbike da dusar kankara mutane da ke kewaye da su sun firgita kowa yana da nasa labarin wahalar ƙungiyoyin 'yan kasuwa na ƙasa da ƙasa suna kira da Hong Kong da ta sake fara zirga-zirgar jiragen sama na ƙasa da ƙasa bayan da wata ƙungiyar masu kima ta yi gargaɗin hana tafiye-tafiye wanda aka sanya a makon da ya wuce saboda barkewar covid na iya illa ga tattalin arzikin yankin pitch ratings ya ce sabon zagayen takunkumin hana zirga-zirgar jama'a a hong kong da kuma kara tsaurar matakan tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa na iya kawo cikas ga bunƙasar tattalin arziki wasu shugabannin hong kong da suka fita daga yankin don hutun hunturu sun gano cewa ba za su iya komawa hong kong ba saboda sabbin takunkuman da aka saka na makonni biyu amma za a iya tsawaitawa fiye da haka Pitt ya ce mun yi imanin cewa tsaurar takunkuman kan baki 'yan kasashen waje masu zuwa zai haifar da ƙarin cikas ga damar yankin na zama a matsayin hedkwatar yankin ga kamfanoni na ƙasashen waje. Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A Najeriya duk da yake an jima ba a samu rahoton satar ɗalibai ba don neman kuɗin fansa. Har yanzu akwai ɗaliban da aka sace da ke hannun 'yan ta'adda kuma akasarin su 'yan mata ne. Ko da yake mahukunta na kan ƙoƙarin ceto ɗaliban yanayin na ci gaba da jefa fargaba a cikin zukatan jama'ar ƙasar. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. A arewacin Najeriya, ɗaliban makarantar sakandaren Chibok da ke jihar Borno da mayakan Boko Haram suka sace a shekara ta 2014 shine abin da ya fara girgiza jama'ar ƙasar akan makomar ilimi a yankin. Kuma har yanzu wasu daga cikin ɗaliban ba su dawo ga hannun iyayensu ba. Yankin Arewa maso yamma wanda yanzu haka ke fuskantar ayyukan 'yan ta'adda ya fuskanci sata ɗalibai a jihohin Kaduna, Katsina, Niger, zamfara da kebi yayin da jihar sokoto da ke makabtaka da kebbi da zamfara aka ɗauki matakan gogawa da domin kaucewa faɗawa irin wannan matsalar a cewar gwamnan jihar aminu waziri tambuwal inda muka ganin cewa akwai matsala ta tsaro an jaye ɗalibai daga nan an mai da su wani wuri inda har yanzu karatunsu bai yanke ba ana na karanta da su. Jihar Kebbi inda aka sace ɗalibai a garin birnin Yawuri ranar goma sha bakwai ga watan Yuni na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya an samu ceto ɗalibai da malamai da yawan su ya kai talatin ranar ashirin da ɗaya ga watan Oktoba na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. Yanzu kuma bayan kwanaki tamanin cur aka sake ceto wasu talatin da malami ɗaya a ranar Asabar takwas ga watan Janairun wannan shekara. Na tuntuɓi mashawarcin gwamnan jihar akan lamuran tsaro Manjo Garba Rabiu kan mai ritaya. akan kowane yanayi ake ciki ya zuwa yanzu mun kira iyayen an saboda suka zo an duba su hmm. an duba lafiyar su kuma mun kira iyayen su don su sadu da su yaran duka an same su lafiya kalau da wanda suke da hannun mu lafiya lau da yanzu akwai ragowa waɗanda ba a samu cetowa ba Ya akwai man kamar sun kai nawa a wannan zamu mana na muna tattance har yau na tuntuɓi wasu daga cikin iyayen da aka sako yaran su wannan karon na biyu gaskiya ba wani abin zai ce illa ma Allah subhanahu ta'ala godiya sa ga jarabawa da yamin kuma da fatan Allah ya kaddare mu jarabawa ga dai mana saboda haka mu rungumin kaddara ta hannu biyu da fatan kuma Allah ya sa ya zama kafara mu iyayen yara da kuma su can yara da Allah ya kaddare su ba ubangiji Allah shi musu mai ta. na gode ma Allah da yayi wannan abu tun da ba karhin mu bane ba komi ba Allah ubangiji yayi mana shi sai dai mu ce mashi mun gode to ko dai da bamu gansu ba tukuna dai muna fata dai allah zai sa mu san juna kira ne yanzu yanzu mu zo mu anshe su. To sai dai shugaban kungiyar iyayen yaran da aka sace Umar na kowa ya wuri ya ce sun ji daɗin sako waɗannan yaran amma dai har yanzu akwai bukata. Abin da ya tashi hankali mu yanzu yawanci yara da suke can wallahi yan mata ne. Kamar yara nawa suka rage a hannunsu. Yau eh, sha tara ya rage wayanda suka total da 50 ne. an san kuma da ran tafiwa sai yanzu sai a tama kota na yara wanda suka rage yan mata ne Allah a jajirce a daure Allah bai daga wura dukkanin yara da malaman da aka ceto babu wani bayani da mahukunta suka yi akan yadda aka samu ceto su sai dai bayanan da suka jima suna fitowa a bakunan iyayen yaran sun nuna cewa dan ta'addar da ya sace yaran ya ce mutanensa da gwamnati ta kama yake son a saki kamin ya sako yaran kuma kawo yanzu akwai sauran yara a hannunsa muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya to a gaida muhammad nasir da wannan rahoton Rundunar da ke wanzar da tsaro a jihar Filato da wasu sassan jihohin Bauchi da Kaduna ta shirya wasannin kwallon kafa da gudun tsere a tsakanin matasan yankunan da ake yawan samun tashin hankali da nufin karfafa dangantaka tsakanin matasan. wakiliyar muryar amurka zainab babaji ta aiko mana da wannan rahoton shirin wasannin karkashin shugabancin babban hafsan tsaron najeriya janar loki irabo ya haɗo kan matasa ne da ke da bambancin addini kabila da jinsi don ƙara samar da dangantaka tsakaninsu Kwamandan rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato Manjo Janar Ibrahim Ali ya ce sun shirya wasannin ne don ba matasa damar yin cuɗanya da fahimtar juna don samun zaman lafiya mai ɗorewa. Let me reassure you that Operation Safe Haven will continue to be fair, neutral, Manjo Janar Ibrahim Ali ya ce ina tabbatar muku cewa rundunar tsaro ta Operation Safe Haven za ta ci gaba da yin adalci wa kowa don tabbatar da zaman lafiya da wamammiya. Taron kammala wasan ya samu halartar sarakuna, jami'an tsaro da na gwamnati da sauran al'ummar gari daga jihohin Filato, Bauchi da Kaduna. Na tattauna da wasu daga cikinsu. Alhaji Muhammad Badamasu Mahmud wazirin wasai. Duk wani wanda yake bisa shugabanci ba abin da ya wuce masa zaman lafiya. A dalilin haka mun ɗauki dukkan matakan da za mu taimaka musu wurin samun wannan zaman lafiya. sunana jock alamba chairman na barkin ladi local government muna farin ciki gabaki daya barkin ladi tana tasowa a farnin zaman lafiya domin matasa idan sun hada kai ba tare da nuna bambanci ba ya nuna da cewa ita kasar barkin ladi gabaki daya da mu na plateau gabaki daya tana samun haske domin su mata su ne kashin bayanmu a kowace farni sunana mafen gwalson ni ne chairman na karamar hukumar riom a uh, plateau abinda muka gani yau a fili mun ga mutane daga uh, yare daban-daban daga addini daban-daban da suka hadu sun buga tare a cikin tinin wannan shine abinda muke son kowa ya koya da cewa ko abubuwa sun tafi yadda kake so ko ba yadda kake so ba mu zauna mu cire bambancen addini da maganan yare mu ga yadda za mu yi tare mu ga yadda za a samu zauna lafiya sunana wamcu to gashi nan kun ci kwallo ya kaji na ciki masu farin ciki duniya yanzu haka to amma ya ku yi amfani da wannan wasa don wanzar da zaman lafiya. In Allah ya da kamar yanzu haka cikin tunawan zaka tun da su iko akwai Christians akwai Muslims so ba wani maganan sentiment ko magana wannan muna buga tare muna nan kamar yan wani juna ne yanzu haka. Za mu ci gaba zaman lafiya sosai ma shi sosai. Kungiyoyi talatin da biyu ne suka fafata an buga wasanni saba'in da takwas tun lokacin da aka fara gasar yayin da matasa ɗari biyu da tamanin ne suka shiga gasar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta barikin ladi ta zo na ɗaya. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. sauraro Assalamu alaikum Shamsi Hamza Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu al'amura da suka jibanci ma'amalan matasa da kafafen sada zumunta na yanar gizo. Adalla. To a yau shirin ya tattaro bayanai ne daga babban taron kungiyar Arewa Media Writers reshen jihar Filato a Najeriya na ƙarshen shekara ta 2021 wanda ya duba hanyoyin ƙarfafa haɗin kai tsakanin ƙungiyoyin matasa mabambanta a garin na Jos da ayyukan da suka shafi amfani da zaurukan da zumunta domin ƙarfafawa da wayar da kan jama'a da kuma yaɗa ayyukan ƙungiyoyinsu na addinai da 'yan takararsu na siyasa. Ba tare da wani dogon bayani ba bari na sada ku da jagoran kungiyar wanda ya kasance kwararren dan jarida ne a jihar wato abba yakubu don yi mana shimfiɗa game da manufofi da ayyukan kungiyar da kuma abin da taron ya kunsa malam abba bismillah arewa media writers kungiya ce da aka kafa kusan shekara biyu kenan kuma tana da rassa kusan a dukkan jihohin najeriya har ma da kudancin najeriya a kowace jiha akwai shugaba da kuma sauran esco members guda bakwai sannan kuma akwai na kananan hukumomi ko da kuwa a ce ba duka jihar take da rassa ba amma a mafi akasarin ƙananan hukumomin jihar tana da rassa kamar yadda anan jihar plateau muna da esco wanda ni nake jagoranta akwai kuma shugabanni da suke kananan hukumomi tun daga nan jos ta arewa har zuwa wasi an kafa wannan kungiya ne da nufin samar da saiti da haɗin kai tsakanin matasan arewa dangane da irin rubuce-rubuce da ake yi a kafafen sadarwa na facebook whatsapp twitter da sauransu jagororin wannan tafiya suna da daga cikin jagororin kungiyoyi ko group group da pages pages da ake da su a facebook wanda suke wakiltar bangarori daban-daban na arewa kuma suna promoting interest daban-daban so amma ta yaya za a haɗu ya zama ana magana da murya ɗaya domin ya zama ana promoting din manufar al'umma a maimakon wannan ya zagi wancan wancan ya ci mutuncin wancan wancan ya kushe wancan abubuwa marasa tsafta sai wa za ka dinga gani a facebook tsakanin matasa wanda ya kamata a ce a matsayin su matasan manyan gobe suna da alƙibla ɗaya suna da wani haɗin kai suna da wani mizani da suke aiki suke yin abubuwan da suke gudanarwa na facebook a tare so wannan yana daga ciki sannan kuma kamar yadda na faɗa da ƙoƙarin tsaftace yadda ake yin din shi kanshi a facebook wasu abubuwan shiririta wasu abubuwa marasa ma'ana wasu abubuwa marasa kan gado ko kuma yadda 'yan siyasa suke amfani da wasu mu a wannan ya zagi wancan gurup wancan kushe wancan gurup waɗannan na daga cikin manufofin da ya sa aka kirkiro da wannan kungiya domin ya zama an samar da haɗin kai an samar da alƙibla ɗaya kuma an samar da murya da za ta dinga magana da sunan arewa a kafafen sadarwa duk da kasancewar akwai ƙungiyoyi manya iri-iri da ake da su ba za mu ce mu ne kawai kuka muka zo za mu kawo gyara ba a'a mu ma mun zo ne domin mu bada namu gudunmawa a nan jihar filato muna fuskantar kalubale kalubale na zamantakewa ta yadda za ka samu cewa ba a ga maciji tsakanin wannan kabila da wancan ba a ga maciji tsakanin wannan addini da wancan ba a ga maciji tsakanin wannan kungiya da wancan ta yaya za mu kawar da tunanin matasanmu a yadda ake da kungiyoyi group group za ka gani na yan jasawa ne na yan filato ne na yan middle ne na yan waye ne wanda na kishiyanta wancan wancan na zagin wancan ta ya za a yi a tsaftace wannan in za ka yi rubutu ba hana ka rubutu ba hana ka facebook ba amma ka yi rubutu mai tsafta ka yi rubutu mai ma'ana ka aika sakon da al'umma za ta amfana su wayannan na daga cikin manufofinmu da muke ganin cewa a nan plateau za mu kokari mu samar da haɗin kai tsakanin kabilu da kabilu za mu kokari mu samar da zaman lafiya tsakanin mabambanta addini za mu kokari mu samar da fahimtar juna a tsakanin matasa musulmi da waɗanda ba musulmi ba hajiya kaltuma awwal Paul da ke aiki a sashen koyar da ilimin fasahar ICT a Jami'ar Jos ta yi bayani game da rabe-raben manhajoji na sada zamanta da yadda suke amfanar da al'umma da kuma haɗarinsu ga jama'a. Ana maganar social media. Social media platform ne akwai TikTok, akwai Twitter, akwai Facebook, akwai Instagram da makamantu. Waɗannan kaɗe waɗannan platform sun yi su ne da kyakkyawan manufa. Sai dai ya gangaro mana mu yan afirka ko saboda orientation ne wasu suke amfani da shi negatively wato ta kafar da bai dace ba bari mu tsokaci da rayuwar zahirin rai ɗaya daga cikin masu mana da'awa a cikin addinin musulunci wanda ya zama shi international evangelist na yada addinin musulunci lokacin da ya fara kafin da'awarsa ta bishara ya fara da yau gidan wani sai kan da ita ana sauraron wa'ayinsa shi ne ya magana zai ja hankalin mutane da yawa sai gidan cibin na sai ka karɓar tallan nan mutane suna tallatawa masu production abubuwan kamar su omo su sabu electronics da ne makamantar lokacin sai ce musu shi kuma yi da kuɗi suna hanta ta ajiyar talabijin din nan sai ce su a'a karya da shi dai ya gaba da wannan wa'azi yana wannan wa'azi to wannan tallolin da ake yi shi ne suke yi yake kwakwatesin din sani da suke amfani da shi wurin yaɗa wannan bishara da zafin online ta kafofin yaɗa labaran ana nan ana tafiya ana tafiya zafin online ke ce shi ya ma a shirya da hanta wa'azozin shi sai dai idan duk abin da waɗannan kamfanoni suka ba za a dinga raba daidai suka yarda ya ɗani raba daidai suna ba da yana sai har Allah ya tsaye ka inda ya je wuce wani ka tan fara ya yi fifty ya wannan music da shi tv ya yi makarantarsa a ciki ya yi conference a ciki ya abubuwa da wanda zai kare kare addini ya kare al'ummarsa to mun gani social media a nan kamar amfani kafofin twitter din nan da tiktok din nan da kuke gani an kirkire su ne don ya zama kafar yada kasuwanci ba wai ya da kuleti ko kuma ya da a wurin ba kamar yadda wasu a cikin musulare a cikin musulare wannan gaba suke yin wannan To iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan. Alabashi a shiri na gaba za mu daura. Yanzu dai a madadin mahukunta da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim a koda yaushe nake mana fatan alheri. Bi salam. To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma sai labarai a takaice. Yan bindiga a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya sun sako wasu ɗalibai talatin da malami ɗaya bayan sun shafe watanni bakwai suna garkuwa da su kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da yara dubu ɗaya da ɗari hudu aka yi garkuwa da su a shekarar da ta wuce mafi yawancinsu a lokacin da 'yan bindiga suka kai hare-hare a makarantu da kwalejoji wanda aka fi saninsu da 'yan fashin daji yayin da makomai ukraine da yiwuwar zaman lafiyar turai bayan yakin cacar baka yake tangal-tangal amurka da rasha sun yi wata tattaunawa mai muhimmanci da za a iya tsara makomarsu ba kawai dangantakarsu ba amma dangantaka tsakanin amurka da kuma ƙawayenta na ƙungiyar tsaro ta nato hakika ba ta da kyau ko da yake barazanar mamiya ukraine zai zama kan gaba a ajandar a jerin manyan taruka da za a fara a ranar litinin mai zuwa amma akwai takun saƙa da ke ci gaba da ruruwa amma ba shi da alaka da su tun daga sarrafa makamai zuwa laifuka ta yanar gizo da kuma batutuwan diflomasiya don washington da moscow su shawo kansu idan ana son kwantar da hankula A jiya Asabar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta gudanar da tattaunawa a ƙasar Sudan da nufin ceto rigingimin dimokuraɗiyya a cikin wani mawuyacin hali da ya biyo bayan juyin mulkin watan Oktoban bara da Firaministan ƙasar ya yi murabus a makon jiya. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan Volker Pates ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa tsarin siyasa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta daidaita zai nemi hanyar da za ta ɗore wajen tabbatar da dimokuraɗiyya da zaman lafiya a ƙasar. To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Leonard wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.